السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد ‘Yan uwa masu sauraro nesa da kusa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bayan sallama kamar kullun ba mu gushe ba muna jaddada godiya ga Allah wanda cikin baiwar shi ne ya ga dama ya ja rayuwarmu zuwa wannan safiya ta talata bakwai ga watan rabi'ul awwal shekara dubu hudu da arba'in da shida daidai da goma ga watan tara miladiyya hudu. Allah ya haɗa mu a wannan farfajiya ta wannan babban masallaci masallacin juma'a na na hafsa da ke wannan anguwa hayin buba a wannan birni na gusau da manufar ci gaba da bitar darussa kan rayuwar magabata musamman abin da ya shafi rayuwar sahabbai karkashin jagorancin littafin suwarun min hayati sahaba wanda kullum addu'armu ga marubucin Allah ya karɓi ayyukan shi mu da muke bin wannan littafi a yanzu don mu yi aiki da darussan da ke ciki to Allah ka ba mu ladar wannan aiki kuma ka nuna mana wannan ladar a cikin mizanin ayyukan mu gobe alkiyama ina jin wannan ita ce haɗuwa ta talatin da biyu a cikin jerin darussan da muka gabatar kuma a wannan majalisi za mu fara magana ne akan sahabi abdullahi ɗan mas'ud bayan mun ƙare da abinda malam ya kawo mana na tarihin sahabi abu ubaida bin al-jarrah to abdullahi dan mas'ud duk wanda ke tare da tarihin musulunci wannan suna ba ɓoyayyen suna ne ba gare shi amma dai malam bisa ga al'adar shi ya fara da wani kirari ga abdullahi dan mas'ud ya ce Auwalu man jahara bil da da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin sahabbai shi wannan sahabi yana da wata daraja wanda duk tarin sahabbai ba wanda Allah ya yi mabaiwa da wannan in ba Abdullahi dan Mas'ud ba ai jama'a an san alkur'ani ko ba haka ba shi a littafin da Allah ya sabkar ya yadda da shi don ya zamo littafin da za a yi ibadar Allah a kai ne shi kaɗai ne littafin da za ka ɗauko a duniyar musulmi ka aza gaban ka, kana karantawa in dai ka karanta daidai ko baka san ma'anar shi ba a rubuta malada to da manzan Allah alaihi salatu aka aiko shi da littafin don ka san shi Allah babu ruwan shi ya zaɓi mafifici daga cikin al'umma ɗan gata ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya aiko mai wannan mafificin littafi a cikin dukkanin littafan sama amma abinda nika so ka gane matsayin annabi rahama ga Allah da matsayin alkur'ani ga Allah duk bai hana sai da an ka wahala ba kafin mutane su karbi alkur'ani jama'a Allah ya sa muna lura sai da ta kai ga manzon Allah alaihi salatu wassalam a birnin Makka da ƙur'ani, ga sahabbai da ƙur'ani, amma ba a sa speaker ba fa mutum ya zo gaban jama'a ya karanta alkur'ani ga hili ya buwaya a garin makka ya karanta ajiya sai da haka ta buwaya don haka a duk cikin sahaba annabin rahama alaihi salatu wassalamu babu wani sahabi da aka samu ya iya jajircewa ya zo gaban jama'a ya karanta alkur'ani ga fili mutane su jiya in ba abdullahi dan masa'udu ba saboda abin bai yiwuwa saboda girman haɗarin da a cikin yin haka jama'a don Allah kalli bayan Allah nan da suka samu kansu ƙarƙashin musulunci yanzu ka yin haka karanta har ake baka ko ba haka jama'a ba haka ba ne har kujerar hajji ake baka har kaza ake baka to amma ka kalli inda suka ratso wallahi ga sahabbai ga ƙur'ani ga manzon Allah alaihi salatu Salam), kuma ƙur'anin ake so a yada amma ya gagari ka isko jama'a ka karanta musu alƙur'ani bai yiwa. Abdullahi da Mas'uda aka samu ya ce shi sai ya yi kuma sai da ya yi in muna tare da kai za ka je irin wahalar da ya sha da ya yi ɗin amma dai yanzu tarihi ya tabbatar da haka ko bai tabbatar ba ba gashi ana faɗi ba shekara nawa yanzu ya ce kuma akwai abin da ya kamata mu faɗa ma ka sani abdullahi ɗan masa'udin nan da za mu magana da rayuwa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba shi taskiya shaida ya ba shi satifike cewa abdullahi ɗan masaudi ya iya karatun alkur'ani da tajawidi jama'a ba ku gane karatun bane halal manzon allah ba shi aka sauka mai alkur'ani ba to shi ya ga abdullahi dan masaudi ya ce kai wannan ya iya karatun alkur'ani da tajwidi ya bashi taskiya ya bashi shahada ko bai bashi ba yanzu abin nihi in ka koyi alkur'ani ga abdullahi dan Masa'udu ka gama ko ba gama ba sha abin nufi manzon Allah yake cewa man sarrahu an yaqra alqur'ana radban kama nazala falyaqra'ahu ala qira'ati ibn ummi abdin ya ce duk wanda ka jin daɗin shi ya karanta alkur'ani da tajwidi kamar yadda aka saukar da shi ɗanye ne shar to ya koyo irin yadda abdullahi ɗan masaudi shi abdullahi ibn ummi abdin a haka ake kira ne da ya ce ya yi karatu kamar yadda abdullahi ka yi jama'a wallahi wannan shahada ba ƙarama ba ce wannan karamci wannan ba karamar karama ba ce wallahi manzon Allah ya shaide ka da ka iya karanta Qur'ani wanda an ka aiko Jibril da shi wallahi ba karamar karama ba ce don yanzu babu mai iya samun haka nan a duniya ko akwai mai iya samun wannan shahada babu ba mai iya samun wannan shahada saboda sai shi shi aka sabkan ma kuma ya san yadda aka saukan mai da shi to in yace ka iya yanzu ta kare ko ba ta kare ba ta kare haka ya shaidi wannan sahabi to da malam ya fara rayuwar sai ce kana yauma izin gulaman bari mu fara ma da karatun tun yana yaro tunda ka san sahabbai galibinsu in ba su ba ko da aka aiko annabin rahama alaihi salatu wasalam suna raye ko ba haka ba yace kana mai izin gulama wata rana Abdullahi dan Mas'ud yana yaro yafi an irin matashi haka lam yujawizul hulum bai wuce dai balaga ba ko ya balaga bai wuce ba iyaka a ce ka kila to ya balaga Wakana kana yasrahu fi shi'abi makka aiki ne kai da kawo a cikin hanyoyin makka tsakanin duwatsu su ne Ku kududdufai tsakanin duwatsu ba'idan anin nasi ba ya da alaƙa da majalisa ko zama cikin gari sai ka ce to ya haka ta faru ce wa ma'ahu ganamin makiyayi na bisa she gare shi yar'aha aiki ne kiwo li sayyidin min sadati quraishin kuma bisa shan na wani babban mutum ne daga cikin manyan manyan quraishawa in ka ce wane ne sai a ce ma uqbatu ibn abi mu'ayd shi adda bisa shan yanzu nan ka ɗauka ka ga rayuwar makiyayi kenan ko ba rayuwa ce ta jama'a ba dole bisashe in ka gansu cikin gari wallahi kananan bisashe ne jama'a haka ne ko ba haka ba bisashe kan ba su yi cikin gari don haka rayuwar makiyayi rayuwa ce ta jeji ba ba'idan anin nasi nesa ga mutane wannan haka an ka al'adanta to kuma bisa ga al'ada irin wannan ba yadda za ka yi ka kwatanta ci gaban wanda a irin gusau da wanda a irin roga ba zai yi ba wannan al'ada ba yadda za a yi ta tabbatar da ci gabansu da rayuwarsu ta zama guda bai ma yiwuwa in ma kan ji an ce ana ƙoƙarin a daidaita haka wallahi ba gaskiya ba ne bai yiwuwa bai yiwuwa kowa sai ya yi rayuwa mai irin yadda Allah ya tsara mai ita haka ya kamata yi annasu linnasu min badwin wa hadiratin ba'dun di ba'din wa illam yash'uru khadamu balarabe tun a jahiliya tun ba a saukar da alkur'ani ba ya tabbatar yan birni da mutanen kauye ba ɗaya ba ne kuma haka Allah ya tsara rayuwar shi ba kauye ya zama ba kauye ya yi irin rayuwa ta kauye saboda sai da ita zai taimaki mutumin birni shi kuwa mutumin birni haka Allah ya shirya ya yi rayuwa irin ta yan birni shi ma sai da ita zai taimaki mutumin kawai. kuma in ba haka aka tafi ba abin ba zai tafi ba in duk aka ce kowa ya zan yan birni wallahi an ɓata tsarin rayuwa kila kuna gane ko in aka ce duk a zama yan kawai shi kuma tsarin rayuwa ya lalace ashe ka bar abin yadda ka ga Allah ya tsara shi shi a zama lafiya in kana so ka zama ɗan birni to shi kenan ka zaɓe ta ka bar mutanen kawai su yi irin tashi rayuwa jama'a Allah ya sa muna ganewa haka Allah ya tsara kuma in kacce ka shigo ka ɓata tsarin to wallahi rayuwa ɗaya za ka ɓata yanzu misali cikin irin abin da ake ta waɗi wanda ba shi ba ne cewa su mutanen jeji wai dole sai an yi musu abin da ake yi gusa yanzu don Allah wannan yana yi a rayuwa yanzu don Allah wannan yana yi ka ce sai ka yi titi na ruga sai ka yi ginoni irin wannan da famfo a ruga waza kawa shi al'adar makiyayi bisa shi ne sun fi muhimmanci ga rayuwa gare shi to wace irin ruga za ka yi ta ba bafin latani ko makiyayi dama wata goma sha biyu na shekara yana wurin bai daga ba akwai ta babu ta babu ta ka bari yadda Allah ya tsara rayuwa wallahi ta tafi haka nan shine kawai gaskiya al'amari wannan shi a gaskiya shaidan ne kawai Allah ya kiyaye mu amma haka Allah ya tsara in ka sami kanka inda kake ka haƙura da yadda tsarin yake shi kaji abdullahi dan mas'ud yadda aka same shi mutane na gari ana harkar kasuwanci ko ba haka ba ne wasu na harkar aikin gwamnati wasu na harkar kwangila wasu na kaza shi yana daji yana ya tsare shi ne ya yadda da haka an zauna lahiya ko ba a zauna lahiya ba sadda mun ka yadda da tsarin ubangiji a haka ba mu zauna lahiya ba mun zauna lafiya kana nasu yunadunahu ibna ummi abdin a wancan zamani haka mutane ke kiran shi ibna ummi abdin ba ibnu mas'ud ake kira ne ba amma smuhu fa huwa abdullah in kana neman suna ne abdullahi wa amma smu abihi fa mas'udun amma sunan mahaifi ne mas'udu amma abinda ya shahara da shi Ibnu ummi abdin shi yasa za ka gani a wani ya shahara da ɗan hajiya ko ai ka gani jin hajiya mace ce ko namiji ne amma yana da mahaifi amma haka ya shahara da shi ɗan hajiya ce kanal gulamu yasma'u bi akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam allazi zahara fi qaumihi fala ya'bahu laha sadda aka aiko annabin rahama alaihi salatu wassalam da wannan addini to al'amarin manzon Allah dole ya game ƙasa don haka sabon abu yake duk wani canji da zai shigo dole sai ya game ƙasa zuwan manzon rahama ya game ƙasa labari ne da ya game ƙasa an samu wani mutum ya bayyana a makka me yake cewa duk gumakan nan da muka gada ga ka da kaka kaka da kakanni a yi watsi da su a dawo abota ma Allah guda shi ɗai duk gumakan ga kowa yi watsi da nashi wannan ya tayar mu laraba da hankali labarin dole ya game duniya har makiyayi da ajeji sai da ya ji wannan labari jama'a ina fata ana gane ganewa tunda abdullahi da masu yanzu ba mai magana matsayi ne ba ko labarin har ya kai mashi shi ma da a can ba ya tare da jama'a amma labarin ya same shi bai damu da wannan ba shi saboda harka ce ta mutanen gari ko ba haka ba harka ce ta mutanen gari lam ya'ba hubihi alaha menene yasa bai damu ba jama'a kowa duk majalisar da aka zauna wannan labari ake yi wannan tashin hankalin ake zayyanawa amma shi gashi bai damu ba fala ya abahu laha sai suka ce lisigari sunnihi watakila saboda kurciya ka san kurciya na sa haka ko sai ai ta haraka shi kai shi bai damu ko da abin saboda kananan shekarun shi min jihatin in kana dibin wannan bangare kana ya daukar wannan a matsayin dalili a wani bangaren kuma suka ce wali bu'dihi anil mujtama'il maki min jihatin ukhra a dalili dai ba ya tare da jama'a yana nesa ga al'umma faqad ba abadan shi al'ada shi ya saba ala an ya kharuja bi ganamin bi ganami uqubata munzul bukur tun da wuri yake hita da bisashe tun maje thumma la ya'udu biha illa iza aqbala al-layl ba zai dawo ba sai dare kaga wannan ba yi tare da jama'a wanda duk yayi ne yana yawo da bisashe in ya dawo ya ci abinci baka tunanin ya hira ko kana tunanin ya hira baka tunanin ya hira kwantawa kawai zai yi kuma saboda yana jin gobe da safe ta zai yi kaga wannan ba ya tare da jama'a kenan ba ya tare da jama'a shi yasa irin wannan rayuwa ta makiyaya ta komi hadari saboda ita rayuwa ce da bata san komi ba kai ina iya dunkule ma in ce ba ta san alkhairi ba ba ta san sharri ba yaya za ka gane haka duk abin da ta ci karo da shi shi za ta ɗauka Allah ya sa muna gane wannan duk abin da ta ci karo da shi shi za ta ɗauka kana ganin su cikin jeji ko ba haka ba to amma haɗarin wannan rayuwa ya yi haɗarin yarinya da take talla a cikin gari in dai a cikin jejin nan suka yi karo da rashin alkhairi ba 'yan mata da maza suna kiwo ba wallahi wannan hadarin ya yi hadarin 'yan talla cikin gari in ba a yi sa'a in aka yi sa'a ko ya zan makiyayen suna da gata shi ko aka sa masa alkhairi shi ko sai ka sha mamaki sai ka isko shi da ƙur'ani ne yana bin shanun ya haddace shi kuma yana karanta an sa sha haka ko ba a samu komi kakkai mata kamawa take yanzu ba shi ne ba ke gani da ba mu iya zuwa wurinsu mu tallata masu alkhairin kiristoci suna zuwa su tallata masu su amsa ko ba su zuwa suna amsa ko ba su amsa saboda ba su da komi duk abin da ya zo nasu ne shi sun ka sani wa fi yi yaumin absara gulamul gulam kasan rayuwa ce wadda mu mun shige ta mun san yadda take shi yasa muke baka ita filla filla mun san hadarin da a cikinta tunda mun yi ta mun yi kiyo kuma yaro ai makiyayi irin wannan matsayi yana iya tuna abin da aka yi ko ba haka ba yana iya tuna kana al-gulamu yasma'u bi akhbarin nabi a wa fi zati yawmin ko yace a wata rana Abdullahi dan Mas'ud yana jeji da bisashe ne absar al-gulamu al Abdullah bin Mas'ud kahalain sai ga wasu mazaje can tahi kahalen tasniya ce na kahalun ko wanda in ka tashi jam'i ka ce me kuhulan jam'in shi ai yana da yawa ko ana kuhulun kuhulan ko ba haka ba hakku halun ana jam'in shi menene kahalun dama rayuwa akwai ƙaramin yaro akwai matashi shi ashabul ko ɗiflun shabun kahalun shaikhun su ne maratibul hayati to in ka wuce ɗiflun sai mai shab to in ka wuce shabun ha sai kahalun ba ka shiga kantaka ba to namiji kenan ko ba haka ba ci sai tsinkaye wasu mazaje guda biyu sun wuce matasa kuma ba su kai dattijai da za a ce ba ba tsahi ba alaihima alwakar ya ce amma da gani mutane ne masu natsuwa yatta jihani na hawa min ba'idin kuma daga nesa ga dukkan alama ya san wurin shi sun ka taso ma bai saba da ganin haka ba وقد qad الجهد منهما كل minhuma kulla amma dai abin da ya lura da shi wannan ka gano makiyayi shi kuma Allah ya samai basira in kana nesa da shi wallahi sai ya gama karance ka ƙasa da sama da abin da hake ɗauke da shi na makami ko kaza ko kaza kana da ƙarfin jiki ko baka da ƙarfin jiki wallahi duk sai ya karance wannan kahin ka zo sai ya ga zai iya ko ba zai iya ba ko ƙaramin yaro an makiyayi in ya yi ma in ka ga kana matso shi yana ƙin gudu ka yi hattara ya gama karatun zai iya jama'a Allah ya sa ana gane wannan wallahi ya gama karance ka zai iya shi yasa ya tsaya abdullahi ɗan mas'udu ya gama karance su ya gano mutanen suna gajiye gajiya ta kama su washtadda alaihima zama kuma suna tare da matsananciyar kishin ruwa hatta jaffat minhuma shifahu wal ya yace baki ya bushe ji wajen makoshi masu bushe kowanne kakkalla haka yake amma ga sunan tafi falamma waƙafa alaihi ga sunan har sun kawo sun tsaya suna tsayawa gaba ne sallama wa sai suka yi sallama bayan sallama ga abin da bayan Allah su biyu suka ce ya gula ahlib lana min hazihi shiya ma nudifi bihi zama'ana wa nabullu bihi uruqana yaro mun zo ne da bukata ce irin bukata kuma a lana min hazihi shiya bisashen nan da hake kiwo muke so ka taimaka ka tatso mana madara daga waɗannan bisashen ma nuɗifi bihi zama'ana abinda zai taimake mu wannan kishin ruwan da muke ciki ya gushe wani na bullu na mu ɗan jika jiyojinmu yanzu wannan ita ce bukatarsu faƙalar gulamu yaron da zai mai da jawabi sai ce la'afa'alu ya ce ina ai wannan ba zai yi ba wannan sam sam sam ba zai yi ba to me yasa ba zai yi ba sai faɗi dalilin shi ya ce falganamu laisatli asalin bisashen nan ba na ba ne wallahi wa ana mu mu'tamanun kuma ni suna matsayin amana gare ni ba zan ci amana mai fusashin nan ba ku kalli halin da mutane suke ciki ko amma ga abin da ya faɗa masa ya faɗi gaskiya ko bai faɗi ba falam yunkirin rajulani qawlahu jin wannan magana ta wannan yaro duk da halin da suke ciki na bukata ba su musanta mai magana ta ba suka ce wallahi yi gaskiya in dai haka abin yake daidai kake wa bada ala wajhaihi ma arrida anhu babu fushi babu bacin rai gabaki ɗaya. huskokinsu abin da ya bayyana sun yarda da wannan yaro sun gamsu da abin da ya faɗa musu saboda me mutane ne masu gaskiya masu amana sai suka isko wani gaskiya ta ta bayyana amana ta ta bayyana jama'a yanzu za a samu damuwa in damu ne fa <laughs> ita ma magana a kai ga kwace ai abu na farko ɓacin rai za ka nuna mashi wannan magana banza ce saboda kai ba ka da amana misali ko ba haka ba kai ba ka da gaskiya ina magana gaskiya cikinmu muna cikin wanga hali yanzu tawili zai shigo ai ko ba haka ba amma su sai suka yadda suka gamsu lallai wannan mutum mutum ne yaron nan kowa ga girma ne sai ya ga mai amana wannan kaga akwai ma birgewa kenan sun makala lahu ahaduhuma sai ɗayan mutanen nan guda biyu sai ya ce ma yaron tabbas wannan magana taka daidai take gaskiya ne kuma haka ake son mutum ya riƙe amana babu damuwa sai ce amma ina roƙonka wani abu na biyu ya ce menene kuma ya ce dullani ala shatin lam yanzu alaiha fahlun cikin bisashen ai akwai akuyar da bunsuru bai taɓa barbara ba ko ya ce ba a rasa ta kenan wace iri ce burguma ko burguma ake ce mata to ita ana sa nono gare ta ba a sa nono gare ta ya ce ka gwada ka kamo man yan burguma a akuyar da bunsuru ma bai taɓa taki ba kaga ƙarama ce kwarai ma fa asharar gulamu ila shatin sagiratin karibatin minhu ta ce ga wata nan kusa gare ka kaga an samu ko fataqaddama minha ar-rajulu shi wannan mutumin da ke magana sai ya matsa kusa ga karamar akuya wa ataqalaha yayi mata da baibiya waja'ala yamsahu dar'aha sai ya zo yana shafar hantsarta sai ka ce ko karamar akuya ya karama Bedihi da hannu ne wa huwa yaskuru alaiha ismallah yana shafar hantsa yana ambatar sunan Allah fa nazara ilaihi al-gulam fi dahshatin ana yaron yake kallo ne rude ka san abin da a rudu ganin wani abu da bai yi ba shi ake so a yi kamar mutum ne ya zo zai yi ma dabo kaga ai sai ka je wani rudu ya shiga cikin zuciyar ko wa qala fi nafsihi a cikin raina yake ce ah wani abin mamaki wa mata na tishiyahu as-sagiratu allati lam tanzu alaiha al-fuhulu tudirru labana ba mu taba ganin wannan ba yaushe irin yar a karamar akuya irin wannan da ko bunsuru bai taba ko kallanta ba dan bata isa ba har a ce yanzu ita za ta bada nonon da za a tasa a sha a cikin rudu yana gani wannan ai ba zai yi yana faɗin wannan cikin rai ne hako ka san mutum na haka maganar zuci lakin na dar'a shati ya amma yaron na magana yana saƙawa cikin zuciya ta da abin bai yiwuwa kuma yana dubawa hantsar ƙaramar akuyan malabitha anin tafaha sai ga tana kumbura ha wa dafiqal labanu yambathiqu minhu sarran gaziran yace ba da daɗewa ba an kamatsa sai ga nono na fitowa daga hantsar kuma da yawa ba ɗan kaɗan ba an yi an gama ko ba yi nono ana tatsawa nono na fita fa akhadha ar-rajulu al-akharu kasan su biyu suke ko yanzu ɗayan shi ya tsugunna yayi wannan aikin to ina ɗayan shi ce ɗayan yana can ya samo dutse mai kowa mai zurfi la haula wala quwwata dutse me za a yi da wannan dutse mujawwafan min al daga ƙasa aka ɗauko shi ba wa mala'ahu bil labani ya tsuguna shi ko ya kama hantsar ƙarama akuya nan da a cike da nono yana tatsa yana tatsa dutsen falalan dutse ne amma mai zurfi sai da dutsen ya cika wa shariba minhu huwa wa sahibuhu da shi da abokin tafiya ta suka sha nonon suka ƙoshi yaro na kan na ikon Allah ya ce wani abin mamaki ma sun masaƙa ya ma'ahuma wa ana usaddi kuma usaddiqu ma ara yace kai nonon da suka sha aka rage haddani da an maki yayin dabbobin sai da aka sha ni wannan nonon ni ma sai da nisha na koshi ni fa ganin nake kamar mafarki abin jama'a haka yake faɗi fa shi yaron ce kamar mafarki wa ana usaddi kuma usaddiqu ma ara abinda nake gani kamar majin jin nake kamar mafarki kamar ba abu ne wanda ya kamata a gasgata ba amma suka sha suka koshi suka bani ni ma sai da na sha na koshi ce falamma waina da muka sha muka koshi qalar rajulul mubaraku li ishati ina kallo shi wannan mutum mai albarka da gani kai mutum nan akwai albarka gare shi bai san kowa ne ne ba amma shi da kai ne ce ar-rajulul mubarak sai ce mahantsar in qabid koma yadda kike ai da tsatsa ce go yace koma yadda kike yara yace ina kallo fa ma zala kabidu, sai hantsar ta kama zuƙewa ta kama zuƙewa hatta ada ila ma kana alaihi sai da ta koma yadda akuyar take sadda suka isko mu inda zalika da abdullahi dan mas'udu ya ga wannan ko qultu sai na ce lirajul mubarak ga wannan mutum mai albarka allimni min hazal qawli allazi qultahu san makiyayi akwai kwakwalwa akwai bin diddigi sai ce allimni min hazal kaulin da zai kultahu gani ƙasa ina nema ka koya man wannan abin da ni ji kana faɗi sadda kana shafar nonon akuyar nan shi ni ka son a ko yanzu aka haza ka aji da makiyayi kana ganewa ko ba haka suke ba a ɗauko shi a kawo a aza ku aji guda ka sha mamaki saboda shi in bai gane ba sai ya tambaya sai ya gane shi yasa in yanzu yana tafiya nan in yana son ya je government house ne yanzu nan a masallacin nan iya tambaye ka ina hanya government house in ka gwada mai ce in ka bi nan sai ka kai rawul ka yi nan wallahi in ya kara taki in ya zo gaba sai ya tambaye wani ko ba gane ba zai fara yana farawa yana farawa ya baka ko yana haduwa da wance government house na kasanta ya ina zane na kai ko in kai ne fa ka kama hanya kenan ko shi ba haka yake ba yana son sai ya tantance ce allimni min hazal kauli allazi qultahu fa qala li sai mutumin mai albarka ce mai innaka gulamun mu'allamun kai lalle yaro ne wanda ya cancanci a sanar da shi yanzu faifan na haɗuwar yaron da wa'annan mutane kaji yadda ya kasance kanat hazihi bidayatan ko bidayata qissati Abdullahi ibn Mas'ud ma al-Islam yace kaga wannan haduwa ita ce karon farkon haduwar wannan sahabi da musulunci yana cikin jeji Allah ya kai mai abi ne abun ba rabo bane jama'a wallahi Allah ke ganin dama in ya raba da rabanka wallahi ba wanda ya isa hana bai ko da alaka da jama'a yana cikin jeji Allah ya kai mai abinai to balle wannan rayuwa da muke ciki yanzu rayuwar rediyo rayuwar waya duk inda kake a duniya yanzu kana iya addini da ilimi kuma is lam yakuni rajulu al-mubaraku illa rasulallahi salawatullahi alaihi ila ka ce wai wane ne abdullahi dan mas'ud ya haɗu da shi a haka sai a ce ma ɗan gatan Allah ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe shi na abdullahi dan mas'ud ya haɗu da shi a cikin jeji walam yakun sahibuhu wane ne to manzon Allah yake tare da shi tunda an ce su biyu ne aboki ne da nassin alkur'ani abubakar as-siddiq radiyallahu anhu iz yaqulu li sahibi ba alqur'ani yace ba da nassin alqur'ani manzan Allah abubakar yake abokin manzan Allah kuma babu wanda ya sai karkar wannan ko iz yaqulu li sahibihi lamirin ha'un hi don Allah akwai wanda ya taba cire shi ga manzan Allah babu a cikin malaman tafsirin duniya don haka in kana cewa ka soke sayidina abubakar ai kana wakanka illa ne don sai ka soke alkur'ani fa sayidina abubakar ka sokuwa to wanda ya tasa musuka alkur'ani ai ya jawo ta gashin kai ne wallahi sai ka rusa alkur'ani sannan haka iya suka sayidina abubakar ya ce ashe manyan mutanen nan ne shi wannan makiyayi allah ya ba sa'a ya kai mai su gaban zafo ba haka ba yana cikin jeji saboda yana da rabo faƙad nafara fi zalikal yaumi ila shi'ab nafara afwan yace to mun kai su cikin wannan wuri ce ai bari ka ji dalilin hitarsu nafara fi zalikal yaumi a wannan yinin suna makka ne cikin gari zamne cikin iyalansu cikin 'yan uwa da abokan arziki amma kaga musuluncin nan da sun kace su kai shi yasa kowa ya tsane su kowa ya ƙi su kowa la haula wala quwwata illa billah hatta kai a ran nan na farafi zalika yawmi ila shi shi'abi makka suka hito cikin gari don garin ba ya zauna su bi kududdufan makka lifaraɗi ma arhaƙat huma ƙuraishun saboda irin matsi da ƙuraishawa suka wa wa'annan bayan Allah saboda dai sun ce musulunci wal shiddati ma an zalat bihima min bala'in saboda irin abin da ya sauka gare su na jarabawa bala'i saboda me saboda sun zalunci wani a'a saboda sun ƙetaci wani a'a saboda sun ce musulunci suka haɗu da wannan jarabawa da tassa suna cikin al'umma suka ga kai wurin nan bai zaunuwa bari su hita ko daji ko suna samun sauki annabi rahama da sahabi ne abubakar as-siddiq to billahi azimi al'adar gaskiya da rikon amana haka suke tun zamanin su har yau tun zamanin su har yau kuma ka gwada gani in kai ɗan siyasa ne ka ce amana da gaskiya ita za a yi za a baka cikin cycle din ko ba ku gane ba wallahi ba za su baka ba sai an tsane ka yanzu ba kamar wasa ba ne kowa wani dan majalisa zai tashi a majalisa ce ka jama'a mu kalli bayan Allah nan fa da zaman su muke yi nan sai a ce an dakatar da shi ko ba a taɓa yin haka ba an dakatar da shi an hissai to hitabatun majalisar ƙasa dawo ma'aikatar ku ka ce gaskiya da rikon amana shi za mu yi ofis ɗin ga gani ana aiki in ana tafiyar da kai ana yi ba za a yi ba sai ka isko irin wannan yanayi tare da kai na kyama da na hantara saboda ka ce gaskiya da rikon amana yan uwa bayin Allah Ƙarƙashin wannan faifai jama'a akwai darasi ko babu akwai darasi babba abin na farko dai ka gane yadda Allah ya tsara duniya to a batta haka sai a zauna lafiya tsakanin mutanen ƙauye da mutanen birni sadda muna hakan haka tsakanin mutanen birni da mutanen ƙauye jama'a haka taimakeke ne take ko ba haka take ba mutumin birni yana kan hanya ta yi zai biya wata roga wallahi a yi mai goma ta arziki ya sha fura da nono har a bashi abin da zai zo gari da shi jama'a ba mai wannan zamani ba a ba shi hura da nono ya sha ya ƙoshi kuma wallahi a wancan zamani su masu rigar ba sai sun san ba ba sai sun san ba su bukatar ma suke su same ka cikin bukata bukatar ma haka suke su kuma ba su rike da kuɗi shi ko rayuwa sai da kuɗi saboda wanda rike da bisa bisashe ba kuɗi yake rike da su ba rashin lahiya za ta kada yaro tana buƙatar naira dubu biyu yanzu sai ya kai sa na dubu ɗari ko dubu hamsin ya sayar a yi wannan buƙata E, tun da bai da kuɗi to amma irin wannan ne shi ko ɗan birnin da yake da alaƙa da shi taimako ne yake bayyana gare shi sai haka kawai ya ɗauko sanda ta da wannan yaron yaron kuma shi babu ko sisi ya shigo gari da shi yana da alhajin da yake hulɗa da shi sai ce alhaji ba ni kuɗi in je a yi magani ana yi haka ko ba a yi wallahi da haka muke a kasan nan haka Allah ya tsara kuma da muka yadda da haka sai rayuwar tattafi daidai kai wani lokaci ma da haka zai amsa naira dubu dubu biyu ana lissahi wallahi sai ya kai rabin kuɗin sa ne sannan ya saye ya ba alhaji ba rabin kuɗin ya ce wannan rabin kuma a mun mu da uwaye mu yin haka da su jama'a haka ne ko ba haka ba ya zo ran nan zai kawo san amma rabin kuɗin sa duk ya amsa ga alhajin birni sai ce to ga kuɗinka wa'annan kuma a mun haka za a yi har a don Allah kuma wallahi billahi azim yaudara ce kawai aka yi mana har wayanda a cikin jejin suna riƙe da makaman wallahi tallahi sun san rayuwar da suke ciki yanzu ba mai hita bace ba ita bace wallahi sun san waccan rayuwar wallahi ta fi wannan hasu wallahi hasu sun san waccan rayuwar ta fi wannan illa dai kawai shaidan ne aka samu makiya Allah makiya al'umma suka zo suka ingiza su cikin wannan yanayi amma wallahi billahi al'azim su kansu sun san waccan rayuwar tahi wannan duk mai sauraren kalaman ɗaya daga cikin wa'ancan mutanen jejin in na faɗi ban yi kuskure ba duk mai sauraren kalaman turji na baya-bayan nan ya san turji na dama yake yi a fakaice wallahi duk mai sauraron kalaman turji wallahi ya san turji nadama yake yi a fakaici amma dai yaya za a yi ne yake ganin kamar bai da ƙofa amma dai wallahi kalaman suna nuna da na sani jama'a haka ne ko ba haka ba Allah ka isan mana ga waɗanda suka shirya wannan kisisi na da tarraba mu ‘yan uwanmu tarraba jini da tsoka Allah ka isa mana gare su wanda duke da hannu a ciki Allah ka sani Allah kana iya maganinsu Allah ka yi mana maganinsu in bukata gare su wadda don ita ta sa sun ka shirya haka kuma suka yi taimakon haka Allah ka hana musu bukatan nan duniya da lahira ina ganin kuma nan ya kamata mu aji darasin yau bayanin da addadi Allah ya ba mu lada wanda kuskure ne Allah ya yafe mana fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah